أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى الدين باك مسلمين أهواء السلام عليكم يا جماعة وانا رانا الحمص ورتي ديدي 25 ga watan sha biyu watan zulhijja na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka koma shi Madina ya shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da biyu ga watan sha biyu na Bature na shekarar haihuwa Nabi Isa shekara dubu biyu da goma. Muna ci gaba darasin wannan littafi mai albarka wanda ke karantar da mu aqidat a Al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab. wanda yake mun karance nassin muna cikin karatun sharhin to a wannan masallaci na bakin kofa babbar tashar marabi wanda yake darasin wanga na yau shine darasi ina yi na hudu ko shine darasi na hudu insha Allah na uku kuma a sai dai na hudu maka yi darasin farko a rayuwar shi muka yi darasi na biyu a aƙida shi. Sai muka zo yau to shi ke ko yarda na fadari ko to shi ke to ku dora rubuta ku dora rubuta to mun zo cikin takara mai lamba ta biyu muna cikin sharhi ko ko ka ce mun zo mun karanta wannan a fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfuruni ko ce mu tashi idan fa ta'ifatul najiyatul mansura ko ce nan za mu tashi sai ta ta'ifa jama'a wanda suke za su tsira gobe kiyama in suka ce ta'ifatul mansura har suna wal jama'a suna magana suka ce haka suna nihin hadisin da yace musulmi za su kaso 73 kashin nan 73 kashi 72 sai su bi yan wutan sai kashi ɗaya kashin nan ɗaya shine da'ifatin mansura ko da'ifatin najiya duk in sun ji haka shi suke ne ko firqatin najiya to wannan kasan sai daga cikin 73 shi suke ne to shine jama'a annajiya wadda za ta tsira almansura wadda Allah ke ba taimako akan rikon addini ila kiyamin sa'a har zuwa tashin kiyama hiya man kana ala misli ma kana alaihi an-nabiyyu al-karimu sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu min al wal ansar su ne wa'anda suka kasance akan abinda akan misalan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kan shi da sahabbai ne na muhajirai da ansai wa man ata wa man ata min ba'dihim da duk wanda ya zo bayan su wa nahaja wa nahaja nahajahum yadda irin hanyar su wa salaka sabilahum ila yawm yawmil qiyamah yadda irin hanyar sa zuwa ranar kiyama wa nahaja nahajahum yadda irin manhajin su yabbi irin hanyar su har kiyama har mutuwar shi وهو huwa من أفراد طائفة الناجية المنصورة al زي to shi zai zan ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun ɗa'ifa jama'a wanda suke za su tsira al-mansura wanda Allah ke ba taimako akan rukun addini ko da wanda zai talabar da su ya talabar da su ko da wanda zai ki su ya ki su ba za su haka addinin ba har rayuwarsu ta ƙare to kuma su wannan da'ifa su ne aka ce ba su ƙarewa ila kiyama sa kiyama ta tashi kada duk wasu suka rasu wasu za su riƙe wannan aiki kada da suka yi karanci a wani gehe na duniya to wata jiha ta duniya a same su mun gane ko kenan wannan hadisi na nuna mu ba ke fassara mu ba a taɓa rasa ahli sunna a duniya ba sai dai su karanci in bari in da ta mamaye duniya sai an samu akwai daidaikon ahli sunna wanda suna nan rike da sunna sai dai zaman su kaɗan to an su ba a ganin su ba amma san da su ba wannan kenan wa zukirat hadhihi ta'ifa malam mai sharhi wato ya ce, An ambaci wannan ɗa'ifa wannan jama'a ne, ɗa'ifatul mansura ko annajiya, an ambace su ne, li'anna hunaka tsawa'ifin, dan akwai wasu jama'o'in, akwai wasu ɗa'ifofin wanda yake wa firkan, akwai wata jama'a wasibat bida'il bida'i, wadda lalaci, wal ahwa'i. Dan akwai wasu jama'o'in, wasu jama'a jama'a din, wasu aƙirin, wasu mutanen wa'anda kiwon bida'a ya riga ya kama su, an jarabe su, Daga mawa da ciwon bid'a don gaba da ciwon bid'o'i sun mamaye su ciwon bata ya mamaye su ciwon san zuciya ya mamaye su su duk abin da za su yi na ibada in dai ba kamshin san zuciya ciki ba su iya sai wanda zai gaure da kamshin san zuciya da warin bid'a da sauransu Nabbahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam alaiha bi hadithin sahihin bi tarkihi al mutaaddida manzo Allah ya falkar da mutane akan su san da wannan da'ifa al-mansura jama'a wadda take ke rike da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halkar akan su ta hanyar hadisin shi ingantacce wanda hadisin na da hanyoyi da yawa wa zalika qauluhu alaihi salatu wassalam malai yace wannan shine fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqa waftaraqat an-nasara ala isnataini wa sab'ina firqatan وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace Yahudawa a aqida su sun kalkasu har kashi ɗaya. Nasara Kiristoci sun kalkasu har kashi da biyu. ana nuna mamu jama'ar da ke biye da wani annabi gabanin mu sun karkasu akan bid'o'i a cikin addininsu masu bi musu ma sun karkasu sun kawo bid'o'i cikin addinin sun canza addinin annabinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sataftariqu hadhihi umma kuma dai ku jira ita ma wannan al'umma sai ta karkasu ala salatin wa sab'ina firqatan bisa ga sai sun karkasa har kashi 73 kullaha fin nari dukkan su za su zama yan wuta illa wahidatan sai dai tak wannan hadisi Abu Dawud ya hitar da shi a cikin sunan nashi hadisi mai lamba dubu hudu ɗari biyar da gomiya tara da bakwai haka Ahmad ya hitar da shi cikin wato musulun min hadisi Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu anhu wa sahawul albani fi sahih jami albani ya tabbatar da ingancin hadisan a cikin sahih jami littafin da ya sa jami'in a da hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari shida da arba'in da ɗaya. Akwai ban tsoro. Duka taron jama'an nan baki ɗaya dukkan kaso da za su yi kaf kashi ɗaya ne ran aljanna. Saura da ‘yan wutan. To yanzu ka za ka zo ka kalli garin maraɗi kaf ka abin ya baka mamaki. In ka kalli garin maraɗi kaf ka koma ƙauyen gari ka kalle su. Masu ɗabi'un yan aljanna mutum nawa ne? Ina ga yan kaɗan nan. To hankalin ka tashi. dan an karanta wanga hadisi sai kai mamaki dan an ce duk kashin da biyu duk yan wuta ne sai kashi daya a tukunna ɗaya a garin maradi mutum nawa ne da damu da addini shi har yake zuwa makaranta yau da gobe yadda yake zuwa neman abinci yau da gobe ya azama kanshi makaranta ma dole ce ta koyi addini dan ba da haka ba za a shiga aljanna ba in ba da haka ba za a ibada mai kyau ba mutum nawa ne a kaga yan kaɗan ne wannan sauki Allah taimake mu sannan mutum nawa ne mai son a zo abu gaskiya in ma an taho a yi sannan mutum nawa ne za a gani dan son zuciya shi bai iya addini in ba son zuciya ciki wa'azin ma bai iya saurari in babu wani abu na son zuciya ciki bai iya komi shi sai da son zuciya sai da kin gaskiya ciki to wannan shine addini shi zai ce da shi bai shiga wuta ba to bar mu ci gaba wa fussirat hadhihi alwahida an fassara wannan jama'a ɗai daga cikin saba'in da uku ɗin an fassara ta da tafsirai ne tafsiri guda biyu aka mata a tafsirin awwal al jama'a tafsirin farko ana ce mata jama'a haka ya zo cikin wani hadisi manzo Allah ce hiyar jama'a wanda za su tsira nan su ake ce ma jama'a nan ne aka tsago ahli sunna wal jama'a ko da mutanen ba yawa gare su ba shi wurin Allah wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne jama'a ko da ga gari za a zan kaf kowa ya kama harkar gaban shi yana addinin san zuciya mutum ɗaya tsaya bisa ga abin da annabi ya kai shi da sabbai ne to shi shine jama'a ai kun ga annabi Ibrahim shi kadai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Ibrahima kana ummatan kana lillahi yani ya ce iz qala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan jama'a suka wani hadisi ya jama'a su ne jama'a su kadai za su tsira duk wanda bai cikin jama'a kenan ba zai tsira ba wace jama'a jama'ar da ke akan abinda misalan abinda annabi ya kasance kan shi shi da sahabbai ne a rayuwarsu to ka tsaya kan garin marada mutum nawa ne ke fata yayi addini irin yadda annabi ya sha a lokacin shi da sahabbai ne bai gama da son zuciya ba mutum nawa ne dan kadan ne sai ya gama dan wani abu na son zuciya shi ko son zuciyar mata ta shi dai ba zai yin abin tantagariya ta yi ba saboda haka dole mu tashi mu gyara in dai muna son mu shiga inda annabi ya shiga shi da sahabbai ne to mu ma dole mu gyara mu zan lalle addinin mu irin addinin su ne kar ka yi addinin da ba za ka ci riba ba duk wanda bai noma da zai ci riba ba ba za a aya ba ba za a gujiya ba ba za a gero ba dole sai ka hidda ya kaya shi yadda za ka ci riba to addini ma haka wal maradu bihim mala yace abinda ake nihi da su man ijtama'u ala al ilman وعملا ودعوة واعتزازا بدين الإسلام وجهادا في سبيله رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب وخوفا مما لديه من أليم العذاب واجتمعوا على ولي أمرهم المسلم وعانوه على ما فيه صلاح الدين والدنيا قال يا abin da ake nahi da su sune wa'anda duk suka tattaru akan gaskiya wannan wai take da wuya duk ku tattaru akan gaskiya ina ai shi wani duk abin da zai amfani jama'a shi ba haɗa kai da shi a yi wannan abu ha abada su ne suka tattara akan gaskiya ilimin ta hanyar ilimi in za a koyi ilimi to sai gaskiya ta mutum nawa ne wani ma sai ka je ce a bar sai aka hadisi a ce da ifi ne ya ce to tunda ba gaskiya ba ne dole a ce da ifi ne a ce ba a kaza Tunda da abin nan ba daidai bane ai dole a ce ba a kaza dan a tsira ko ba haka nan bane to shi wani bai san haka Iliman wa amalan da aiki dole a aikata kaza tun da Allah da Annabi yace ayi su dole ayi su shi kuma sai yace an tsananta a garin marada kar kuma ce lokacin da ake fada game da mata su sa hijabi na ku ne matan za su sa hijabi su na wasu ba su sa ba kun ba ku je ko tare su ko bige su ko ce sai sun sa ba sai su tare naku su ce su a jehe su da duci dan mi za su sanya ba hada da aiki da abin da annabi ya ce ayi ne ba to kaga wanda ba su tattare akan ayi aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ayi aiki da abin da annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne ba haka nan sallah in aka ce ayi irin ta annabi shi an bata mai rai an ce ayi irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa da'awatan haka nan wa'azi ayi shi irin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba za ka sa son zuciyarka ciki ba ba ka kafirta mutum sai sharuɗan kafirta shi sun cika sannan kuma za ka kiran shi ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane kai. ba kiran shi zuwa ga bukatar kanka ba wa'tizazan da duk wani ƙarhi da za a nema za a neme shi ne bi dinil islam wa jihadin fi sabili ta hanyar addinin musulunci da kuma jihadi dan addinin musulunci ya ci gaba ba dan garin ku ya ci gaba ba ba dan kasar ku ta ci gaba ba dan kai ka samu biyan bukatar ka ba a'a addini ya ci gaba kake kallo ragabatan fima inda Allah dan neman dan kwadan neman abin da ke wurin Allah ta'ala min al-ajri wa thawabi na lada da sakamako wa khawfan min maladai da kuma tsoro na abin da ke wurin Allah min alimul azab na tsarnan na azaba mai radadi wa ijtama'u kuma su ne wa'anda suka tattaru ala waliyi amrihim al-muslimi suka hada kai suka bi shugabansu musulmi suna da shugabansu musulmi suka haɗa kai suka bi shi babu tawaye wa anu ala alama fihi salafu din suka taimake shi bisa ga dukkan abin da zai akata wanda zai kawo gyara ga addini wa duniya da abin da zai kawo gyara ga duniyar jama'a wannan lokacin kun gane ko wannan su ne ahlus sunna wal jama'a kenan yana ƙara hito mu darasi ga hili ahli sunna wal jama'a babu tawaye ga shugabanni biyayya za a yi ga shugabanni tawaye ga shugabanni na kawo ci baya na kawo lalacewa musulmi sai na nuna mu ina ƙara maimaita mu. yau musulmin duniya ba abin da ya maida su baya sai ba su da shugabanni ku lura babu shugabanci wanda zai kira a karba babu kasashen musulmi daban-daban suke amma kasashen kahirai da muke suke amma kasashen musulmi daban-daban suke ba su da kai dai to tunda ba su da kai ba ke jagoranci a ce makahirai min kiya babu to kaga shi dole a lalace ba jagoranci kowa ya ja nashi tsagi kowa mai yancin kai ne ne kowace ƙasa ta musulmi ba ruwanta da ƴan uwarta ƙasar musulmi ba hulɗa tsakanin garin musulmi da garin musulmi ba hulɗa tsakanin gidan musulmi da gidan musulmi ba hulɗa tsakanin ɗa da uba ba hulɗa tsakanin mace da miji su ma an kawo dokoki wai da ruwan mace da ruwan yaro ba ka da ikon bugun shi kuma in ya sha ƙwayar lalace a kama ka yaudarar ta zancen waje ya ne za kai ka tsira duk kahirai sun bi mu sun dabe mai ke mu saboda mi kakka ga tausan mu diya da kaga mun yi jayyado kaga ka tausan mu mu muka ja mu mu muka kasa hada kan mu kamance da abin da annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne a lokacin su yan kaɗan ne amma duniya ta komo hannunsu mu ko duk yawan banza ne yawan ciyawa ne in ƙoramar ruwa ta ba sai ta gaba da su ba kai ɗaya ba san juna ba magana guda kowa ta shekai kowa ji yake yayi shi wani yayi kaɗan da ya koma karkashin shi to ko mu koma karkashin kahirai ko mu mutu karkashin su sai abin da suka ce na'am ce, yace humul jama'a allazina nahaji nahajar rasuli sune jama'ar da suka bi irin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi irin manhajin shi irin karantarwar shi irin tsarin shi irin rayuwar shi wani nahajul aslafi muna sahaba suka bi irin hanyar magabata na sahabbai mata matar ilimi da irin hanyar da magabata masu ilimi suka bi fi kurunin mufaddala a cikin karnonin nan guda uku da ake hihitawa kenan karni wato na ɗaya na biyu da na uku su ne shekara ɗari uku na farko hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum allazina ijtama'u ala haqqi su ne waɗanda ke tattaruwa akan bin gaskiya wa min jumlatil haqqi ijtima'ihim ala walihim yana daga cikin wato dunkulan abin da za a ce ma gaskiya tattaruwarsa da za su isa haɗa kai akan biyayya ga shugabansu almusulmi wanda ke musulmi allazi wallahu allahu azza wa amrahu wanda Allah azza wa ya miƙa mishi jagorancin su min ashabil wilayati al'am daga cikin ma'abuta rukun shugabanci na baki dai kamar a ce shugaban ƙasa na duka ko shugaban ƙasa na jihar abin nan shugaba na jihar shugaban karamar hukuma shugaban kaza a bada haɗin kai ga juna sai a ceto kai amma mutum shi kadai ba zai iya kawo komi ba kana ganin mutum shi kadai ya kawo gari shi kadai zai iya kawo komi sai ya sami jama'ar za a haɗa kai yau a gama a yi shawara gobe a gama a yi shawara a yi shawara kawo kaza a yi shawara kawo kaza ba za a kai lissafi a garin maraɗi kana ganin injin nika ɗaya rana suka cika garin ba ɗaya rana suka cika garin wutar lantarki kana ganin ba sai da aka tsaya aka tattauna aka samu jama'a sannan aka samu haɗin kai sannan ta zo ba komi ka gani na alheri ya shigo garin sai da aka zamna aka ba juna haɗin kai sannan abin ya zo to dukkan komi na cigaban addini da matsayi dole hire su saurare ku dole sai kun haɗa kai juna kun yi biyayya ga juna kun yi shugabanci kun yi biyayya ga shugabancin ba tawaye amma irin wannan ɗabi'ar tamu da kuke gani irin ba wanda ya isa wani ma har ya ƙara da zagi ce ba uban da ya isa duk garin nan har da uban shi ya gamawa to wannan kana ganin wani ne zai ba shi umarni ya karba babu to kaga ba cin nasara a nan wajen ba ci gaba a nan wajen dukkan duniya babu ci gaba sai da haɗin kai makalli tururuwa yadda take taimakon kai da kai ta tanadi abincin shekara tana kai kawo kowace ɗaya ka kalla kai ka ce ita ake tayawa aikin ita ke da aikin ta da ta ne aiki ka nemi kudin zuma da suke haɗa kai har ma in ka taɓa ɗaya cikin su ka shiga uku da haka nan ake ce riba kuma akan haka ake hora soja a duniya akan su zan ƴan uwan juna ganga jiki guda in an taɓa guda an an san an taɓo jama'a an san an taɓo jama'a ita ma zuma tana da shugaba tana da salauniya tana da ƴan kwana kwana tana da komi a ilimin dabbobin gida da daji da ana karantar da wannan to ai kaga in ka taɓa soji ɗaya jim kaɗan sai kaga yan uwan shi kamar yadda in ka taɓa zumuwa jim kaɗan sai kaga danginta to haka akan haka aka hura su asabar dan uwan kana yi ta haka shi ka ai amma musulmi sun saki wannan hikimomi duka ga hannun musulmi suke amma sun saki sun bi duniya tsohuwar zawara wadda kakan ma ta kare da shi sauran kai mun gane ko Allah ya sauke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masahaban ce sai ce zuwa gaba kafirai da su kira jama'a zuwa gare ku su kare da ku irin yadda maciya ta yake kiran junansu zuwa ga akushi sabai suka ce to lokacin akwai karanci ga musulmi ne yace yana kuna da yawa a lokacin musulmi za su yawa sai dai yawan su kabu sa sai yawa ne irin na yawan ciyawar da ruwa ke daukowa yace kuna da yawa a wannan lokaci amma abin da zai sa su rinjaye ku saboda lihuddukum kuma duniya wa kuma al-maut saboda san ku ga duniya za ku tsananta so ga duniya a lokacin musulmi zai zan yayi kowa san duniya sannan kuma da gudun mutuwa wanka lura wanga abubuwa guda biyu bai suka inganta cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka lura su ne kadai gare mu ba mu tare da komai da ka lura da ni da an lura da kai kawai san duniya ne da tsoron mutuwa don ba haka ba kahiri wani abu ne in ba don tsoron mutuwa da san abin da ke hannun shi ba ha me ne kahiri A ka ce ka tashi daga nan ka ba mu amma ka diba kahiri in zai shigo cikin irin kasan ma zai shigo gaba gadi amma in zama mu kasar su gyaran takardu har ba iyaka dan ma in ba ba arziki ka kai shi ba ka iya gyara takardu da za su ga kasar kahiri ni ba ka gani ba Allah ya sauke Eh, malam ya ce, wa min ashabil wilayati al min al-muslimin da biyayya ga shugabanni shugabanci ke bantacce na musulmi irin na karamar hukuma ko shugabancin gari ko na unguwa wa da'atuhum lahu da yadda suke mai biyayya fil ma'ruf cikin abin shari'a tace al masharuda fi islami a wanda aka sharɗanta cikin shari'ar musulunci cewa za a yi biyayya ga shugaba bi zalika da shi fa hum ya'rifuna haqqal wali suna sanin haƙƙin shugaba al-muslim wanda ke musulmi ban wa ya'rifuna mudan nafa'i allazi ya'udu ala al-biladi wa ala al-ibadi kuma suna sanin wato tsananin ci gaban da amfanin da zai kawo ma jama'a wanda amfanin zai komo zuwa ga garuruwa zuwa ga bayan Allah bal wa ya'udu ala nasi kai amfanin ma zai dawo ga mutane baki dai fi sha'anin dinihim wa dunyahum umuman cikin sha'anin addinin su da duniyar su baki dai duk wanda ke da shugaba musulmi wanda zai tashi ga aikin alheri jama'ar da ke karkashin shi suka ba shi goyon baya bisan wannan to wannan su ne za su ci gaba su ne ake ce ma ahli sunna wal jama'a dan tawayi bai kun gane ko a aqida ahli sunna wal jama'a a cikin musulunci babu tawayi shugaban ku ko giya yake sha ko azzalimi ne ba ku mai tawayi ku bar shi da zaluncin shi akan shi yake kawai yanzu ku ci gaba da biyayya gare kar ku karya sandar ku. har da Allah ya raba ku da shi ya kawo muku kuma sali in ya ta jihadi za ku yi ta jihadi tare da shi in ya ba da umarni a ta jihadi za a yi ta jihadi in ya zo sallar idi sallar juma'a za ku bi shi in shi limami ne in zai haji jagoranci haji za ku bi shi duk abin da ba sabon Allah ba za ku bi shi akan shi kun gane ko wannan shine aqida ahlus sunna wal jama'a shi an musulunci duk abin da ba wannan ba ba musulunci bane kun bayyana wannan ko kuma da haka ake ci gaba tun da aka rasa wannan a duniya tun da kafiran turawa suka yi ƙoƙarin sa ma mutane tawaye juna cikin musulunci neman raba kanu cikin musulunci tun daga ran nan ke nan sandan musulunci ta kare kuma tun daga nan daulolin musulunci suka zube a duniya kuma har ga yau ba mu san yalla gobe ba yalla ko su koma amma dai yau dai babu su sai ga abin da ba a rasa ba na kasar Saudiya dan farau eh, farau haka na'am mala yace ya arifuna mada qadar qadar alwadi kadar eh, wali al-muslim suna sanin iyaka haƙƙin shugaba musulmi fatajiduhum ka same su min awanihi sun zama mataimakan shi an rakairi bisa ga dukkan aikin alheri la zahiri wa fawqa al-manabir ba wai su hito a zahiri a titi su hau mambari suna cewa shugabawa ne Azalimi ne ya yi kaza ba irin shi ba wa fil amakin al-ama ba su hitowa a wani wuri na amar jama'a kawai su ta tona mai asiri ba su yin hakan wannan ba halin sunna bane a'a za su ke da shi ce shugaba a matsayinka na shugaba kaji kaji ga shawarar da muka zo da ita gashi gashi na ɗaya kaza na biyu kaza na uku kaza na hudu kaza in shugaba na jiha ne haka ake tawagar jama'ar gari wanda ke da fuska a gani su je su kai mai shawarwarin da gari yake ciki in na ƙasa ne akai a kai mai shawarwarin bukatun da mutane ke ciki ko wani ƙauye ko wani birni wannan shine ahlus sunna wal jama'a amma mu muna kiran kan ma ahlus sunna amma in ka lura ba haka nan muke ba san muke mu zo mu tona mai asiri ga hili da ko da wani ya kira ya nasihi ce bai karban nasiha ya gane rina shi ma aka sai da abin ya lalace kaga da an bar hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai bai lalace walakin sirran wa alanan wa da'awatuhum lahu da'watan sadiqa salih asirce za su je su wato gaya mai kenan da asircen su da bayyanansu su baki dai suna bin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake zo da shi da'awar su gare shi za su yi ta da'awa ta gaskiya saliha za a kibance shi a kai mai shawara kama kala ayin mutul ilimi kama yadda shugabannin ilimi suka ce kal imam ahmad kama imam ahmad wal faid ibn iyad da faid dan iyad wa gairihuma da waninsu wa gairuhuma zantiya saboda harfan fa'il ne yaqulu qa'iluhum dayan su yake cewa Lau, a'lam anna li da'watan mustajabatan dayan sai yake cewa ga cikin magabata da na zan da na san ina da wata addu'a karɓaɓɓa wurin Allah ya mana alkawalin karɓarta la ja'altuha li sultan da sai in aje ta kawai in ma shugaba addu'a da ita shugaban jama'a addu'a da ita dan in addu'a ta karɓu to wannan shugaban zai amfani jama'a masu yawa yanzu misali bi kasar ta mu ta Nijar in kana da addu'a da ka tabbatar Allah maka alkawari zai karbe ta sai ka yi addu'a Allah ya kawo shugaba ko ya sala'antar da shugaban da ke bisa mulkin ƙasar ga kawai ya rungo musulunci a unwani musulunci da musulmi ya unwani kasar ga kaza kai ta addu'a kai ta addu'a haddan da ke cikin ciki haddan da tukun ba a fara samun shi bai yanzu alman inna tai sai ya ci unwani wannan wannan addu'a ta idan unwanin shugaba unwani ne bai tsaya ga mantan guda ba bai tsaya ga gari guda ba bai tsaya ga jaha guda ba bai tsaya ga kasa guda ba in ƙasa ta yi arziki ni ba gani ƙasashe makwabta ke zawa su ci arziki haka nan ne ko ba haka nan ne ba to ya danganci irin shugabancin da kuke da shi saboda haka jama'a musulmi a ba shugabanci salihi goyon baya dan ƙasa ta ci amfanin shi har makwabta su ci amfanin shi in ba haka ba in ba ba da goyon baya ga mai aikin alheri ba to za a rasa alheri kwata kwata alheri yi hijira yayi yaji daga ƙasar yaji yake cako tashi alheri ya yi yaji ya bar ƙasar ku ya yi wata ƙasa kuna ji kuna gani ku ta zama cikin shari'a cikin fitina a irin ƙasashe namu wa'azce wa'azcen gada ake yi su ne alherin da ya kwantar da mu hankali ya rage tashin hankali ƙasashen turawa ba su lura ba ne makamai gare su har ƙarawa han makami na ƙololo duka amma bai hana kashe-kashe cikin ƙasashen su saboda mai ba wa'azi ba zikirin Allah da zikirin Allah ya tarmayar da kulobu da zikirin Allah ne da wa'azi ne da gargadi ne zukata ke nutsuwa da garin maradi gari ne wanda yake nan da nan a majalisin zama kaga an kashi da fada kashi da dambe ai ko kuwa amma tun da aka fara wa'azin nan alhamdulillah sun karba kamun kaga babban mutum da babban mutum ana fada har ma amince wani ma an ce ana yi sai ta mamaki yanzu na an yi zama yin haka nan babban mutum da babban mutum su kashe dambe wa'azi ne wallahi yi tasiri Allah saka malamai da alheri sai yi kokari kuma su ma da suka karba sun yi kokari malam ce. wani daga cikin shugabanni ke cewa da yana da addu'a da ya tabbatar Allah ya karɓe ta da zai sa ta yi ta kawai ga shugaba dan amfani ya gami jama'a wa ma zalika illa li naf'ihi al'am ba dan koyin ba dan anwanin da ke tare da shugaba amfani na baki dai alal afaradi wal jama'ati alal ibadi wal biladi An waran da ke game jama'a baki dai ɗaiɗaikun mutane jama'a jama'a bayi duka garuruwa duka wa hada amrun malmusun yajibu an na'yahu wannan al'amari ne da ake nema wajibi ne mu yada shi mu bayyana shi a san shi fanarin narin iklima mukan ga wato karkara wata karkara daga cikin karkarar garuruwa ko kasashe allazi yamanna alaihi biwalin muslimin wadda Allah ke yin baiwa ga wannan karkara da wani shugaba musulmi min ahli la ilaha illallah daga cikin ma'abutan tauhidi masu kokarin ba a bauta ma kowa sai Allah al'alim masanin addini بمعناها العالم بمعناها كنا masani game da ma'anar la ilaha illallah kenan mai tauhidi wal amr bi muqtadaha mai aiki da abinda la ilaha illallah ke karantarwa min anus salati wasa'ir arkanin arkanil islam ma sallah ma aiki da rukunnan musulunci wal imani da rukunnan imani min manna Allahu alaihim daga cikin wanda Allah ya baiwa gare su bil walil muslimi fa hiya azima duk wanda kenan duk wanda Allah ya musu baiwa da irin wanga shugaba musulmi to sani ni'ima ce mai girma akramahumullahu biha Allah karrama su da ita a ce kuna da shugaba musulmi ne shi ke kira akan kar a aikata kaza na banna shi ke kiran mutane bisa ga aikata daidai wannan Allah ya musu baiwa wanda za a tashi al'amarin musulunci ya shiga gaba wanda za a ce banna ta faru kaza tsakanin wani da wani akwai rikici kaza yayi kai kawo a ga an sulhunta tsakaninsu mai ƙoƙarin hiddo talakawa daga cikin matsala. To wanda suka samu wannan, Allah ya musu baiwa. Fa shukuri lillahi tabaraka wa ta'ala. Godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala. Summa liman wallahu Allahu amral muslimina. Sannan godiya ta tabbata ga duk wanda Allah miƙa ma shugabancin musulmi a fi salihi dinihim wa dunyahum. Yayi kokarin kai kawo cikin ƙoƙarin gyara abin da ke addinin su ko duniyarsu. duk wanda ya zan haka daga cikin shugabanni mai kokarin ya kawo gyara ga addinin jama'a da ke bayan shi ko kuma duniyar su ya gyara musu al'amarin kasuwancin su ko al'amarin lahiyar su ko al'amarin zamantakewar su wannan wato um, wajibi ne a gode mishi kuma wajibi ne a mai addu'a ta alheri bayan an gode ma Allah kuma a gode mishi kuma biyayya gare shi wajibi wa haqqan malam yace tabbata ne annahu idza idza ta'ammalat subul subul muslimina wa amanu min al-khawfi ko wa umminu min al-khawfi min al-ada'i was-sa'ilina ittajahu li al-ilmi tabbas ne idan hanyoyin musulmi suka zama lahiya ba wasi da makami ba barayi aka amintar da su daga tsoro daga makiya aka zama lahiya daga masu kawo hari duk aka tsiratar da su daga wannan aka samu shugabancin da ya amintar da su ittajahu li talab al-ilmi kawai sai su fuskanta ga neman ilimi wa tajahu li amakin sha'ir ta'budiyya sai su fuskanta zuwa ga wuraren da ake ibada Allah wattajahu fi masalihi dunyahum fil ardi allati amarahum Allah tabaaraka wa ta'ala sai su fuskanta kenan zuwa ga abin da ke gyara addinin su cikin ƙasa inda duk Allah ya ba su umarni tabaaraka wa ta'ala an shufi fi manaqiba wanda ya ba su umarni yace ki yawo cikin sasanninta wa yakulu min rizqihi ta ci daga arzikin shi kama kala azza wa jalla huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manaqibaha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur suratul mulk yace shi ya gore muku ga kasa ku ta cikin sasanninta ku ci daga arzikin shi kuma zuwa gare shi ake tare da ku saboda haka kenan da inda ko samu duniya ko samu shugabanci lahiyayye sai ga ka hita da garin da kake so zuwa garin da kake so cikin aminci baka tunanin dan wajen da baka baka tunanin barawo baka tunanin dan danwara baka tunanin mai cin naman jarirai ya kame ka ya za mu kawo da ibnu zai sai da kai lahiya lau baka tsoron komi ka kwana inda kake so ka tashi inda kake so lahiya lau ba tsoron komi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka taimake mu Allah ka tabbatar mu shugabanni masu imani masu tausan talakawa masu kula da ƙasa Allah ka sa salaha cikin zukatan shugabanninmu Allah ka sa masa addini a cikin zukatan su Allah ka yi damun tsoron tura malai ce fa'ala na muslimina umuman wajibi ne akan musulmi baki dai wa ala talabil ilimi fi ayi makan kuma wajibi ne akan manema ilimi ɗaliban ilimi cikin kowace ƙasa wa fi ayi zamana a cikin kowane zamani khususan keɓance an أن لولاة لولاة أمور المسلمين في بلدانهم فضلا بعد فضل الله عليهم تسني ناني ناني نسا يوا يعني فعلى المسلمين ما لا فعلى المسلمين عموما وعلى طلاب العلم في أي مكان وفي أي زمان خصوصا وسيا واجبيني أكن دكان المسلمين باكي دي sannan khususan keɓance wa ala tullabil ilmi keɓance wajibi yi akan ma'abuta ilimi fi ayi makanin cikin kowane wuri suke kowace ƙasa ce suke kowace nahiya ce ta duniya wa fi ayi zamanin kuma na kowane zamani da na zamanin yanzu da wanda nan gaba za su zo su tar da wannan littafi na malam ke wajibi ne an ya su kiyaye su sani anna liwalati musulmi muslimina fi biladihim fadala sani cewa shugabannin musulmi fa a cikin garuruwansu suna fada falala ba da fadlillahi alaihim bayan falalar da Allah yi musu wa annahum ni'matun min Allah su sani shugabannin musulmi wata ni'ima ce daga Allah duk wani shugaba da za ku samu matsayinku na musulmi kuma shi ma musulmi ne kuma yana kokarin ya aiwatar da musuluncin nan gurgurdan ikon shi a lokacin shi to ku sani wata ni'ima ce wata baiwa ce Allah ya muku wadda ta zo muku daga Allah wa biduni wujudihim ku sani da inda babu shugabannin musulmin nan to la tantazir ila al-fawda kar ka taba tunanin wani abu zai faru in banda kara zube in banda a koma rayuwar wanda yake karhin wani ya canya wani ka kalli kasan na kwada dabbobi rayuwar dabbobin daji ka kalli yadda ake gwada da suke rayuwa wanda yake karhin wani kawai sai kame ya canya yana ƙara ba mai kamawa a daji to haka duniya take da sadda babu shugabanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wannan duniya hasken ranar shi ya bullo a duniya cikin wannan duhu ya tarda ta wanda ya karin wani ya canye wani kawai in ka yi karin mutum da ka gama shi dukiya sai ka bige shi ka kwashi in ka shi da mace mai kyau ka kwade shi ka kwaci in menene ka gani gare ka bige ka kwaci kawai gwargwadon arzikin gwargwadon karhin ka ita ma sarauta duk tarihin ta ka bita da aka nan ne aka same ta wanda ya karin kowa a jaha shine ke zama sarki mun gade ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sa duniya cikin adalci ya sa duniya cikin kwanciyar hankali ya nuna haƙuri ba tsoro ba ne, haƙuri ba gidazanci ne, mun gane ko ya nuna ƙabilanci ba zai kawo ci gaba ga duniya ba in muka bai karanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya wannan duniyar tamu ba abin da ke maida ta laya sai an koma gari ta dan duk babu wani magani yau da shugabanni ke nema a cikin shugabancin su don shugabancin su ya ci gaba ba ce manzan Allah ya karantar da wannan abu da za a yi aiki da shi da an samu lafiya da an samu kwanciyar hankali maza Allah atar da mutane cikin limuwa ta ƙabilanci da faɗace-faɗace da rashin haɗin kai da wanda ya ƙarfin wani canya wani ba adalci maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sulhu ya zo da haɗin kai ya zo da yanwantaka ya zo da kalmatul wada kalmar la ilaha illallah ita na wadi ita ba yarabe zai wadi ita ba gobiri zai wadi ita ba are zai wadi ita ba zabar mai zai wadi kowa ita za ta gama masallaci ɗaya mai kawa da kawa mi eh, kafada da kafada mi sallah mun zan yan uwan juna in ji Allah in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne ibadallahi ikwana duka an huta da za a aiki da wannan da an samu lafiya yace karka jira komi idan har ba a samu shugabanni na gari ba aka masa da'a kaka jira wani abu in ban da kara zubi kama la tantazur illa hatkal arad kakka jira wani abu face ba abin da zai biyo ba in dai ba shugabanni sai keta alhurman mutane keta mutuncin mutane sai ka haɗe ya yayi yawa mutum ya tare mace a daji ya mata fade ya tare yarinya ya mata fade ka ga ɗan wani ka sace ka kai ka saida ai asali can bauta akwai ka sace ɗan wani ka saida asali wani ba bawa bane sace shi ne yake a saida kuma shi kenan bauta ta faru daga gare shi wasa bakin dima sai ga zubar da jinai ne ya yawaita da yadda ba shugabanci sai zubar da jinai ne wanda ya kare wani ya kashe wani jini za kama kaza to bari ai mu gamu ka lallabe inda kake so ka kashe ko ka tarda shi a gida ka kashe ko ka tare shi ga hanya kashe ko cikin mutane ma ka bi ba shugabanci ta wani ne zai ce wannan mutane su wace shi kenan wani abal amwal kaga kwacen dukiya wa marraja ila tare mana yace duk wanda ya koma zuwa ga tarihi canda arafa zalika zai san wannan ya taba faruwa fi jaziratul arab a cikin wannan yankin na larabawa wa fi gairiha da cikin waninta duk haka ya faru idan mun sani far jama'a su jama'a ahli sunna wal jama'a هم الذين يجتمعون أيضا سوني وأن كي هذا كي ستترو على الوالي المسلم سيبيا غشو غبا مسلمي ويعينونه ستيمكيشي على الخير بس دكا أيكا الهيري ويدعون له سرا وعلنا ما يدعى سلوك أمي الله أسر تدبيني yana nan ne baya nan ne za su roki Allah Allah ka shirye da shugaban shugabanninmu ka sa su ga hanya ta gari Allah ka ganar da su Allah mun gane ko suna nan ko ba su nan oho wa iza waqa fil akada sanda duk shugaba ya fada cikin kuskure wala bidda an yaka kuma ka wajibi ne ba makawa kamar abu ne a ce na wajibi ba makawa ba rana sai ya fada cikin kuskure ai mutum ne ba mala'ika bane mala'ika shine la ya sunan lama amarahu babu wani mutum face yana yin kuskure to fa'ulul ilmi mabuta ilmi arrasikhuna fihi tabbatatu cikin ilmi yatawajjahuna bin nasaihi illahu bil uslubi alladhi yanfa'u za su fuskanci shugaban nan da nasihohi da usulubi tsari na nasiha wanda zai yi amfani wa jidi mutarat bin da da na din nan la bil usulubi al munaffira ba da usulubi mai mai sawa shugaban ya hasala ya gudu daga maganar su ba wal masira wal masira lil gadib ba da usulubi mai tada hushi ba a'a za su zo da nasiha a tsakanin tsakaninsu da shi mun zo ne mu kawo ma ziyara a matsayinka na shugaba kuma cikin ziyarar nan tamu muke son mu kashe zomobi da sanda guda sai muke tare da wata shawara muke son mu kawo muka ita a matsayinka na shugaba ka yi amfani da ita don ta amfani jama'a shi ne mun ga kaza muna son a matsayinka na shugaba ka tsawata a kan shi sannan mun ga kaza muna son a matsayinka na shugaba ka kira jama'a a haɗa kai a ga yadda za a aikata shi ya amfani mutane sannan mun ga sai a jera ɗaya bayan ɗaya cikin ruwan sanyi wani bai san kun gaya mai ba kawai sai an ji shi ya hito ya kira mutane yana maganin shi fasaha shi ce nan ka baka mishi akai a ba a sani mun gane ko da man da inda yaji ku can kun daga murya kuna kiran jama'a ya jama'a ga shugaba namu nan ne, kaza to kuna gani ya zai fahimce ku yanzu ku matsayin makiya kuke gare shi yan adawa ne ku yanzu babu wata magana taku da zai saurara ma haka nan ne ko ba haka nan ne ba to amma cikin ruwan sanyi kun je kun kai magana kuma yanzu ta koma hannun shi kuma shi yayi magana da murya ɗaya ta haiku shekara kuna wa'azi ko da ku masu wa'azi ne nan ana magana da mai wa'azi da talakkan cikin gari sun shigo wajen in an ga abin da ya kamata a kai shawara ga shugabanni a taya kai musu shawara jama'a ake haɗawa na unguwa in unguwa ce sai hada jama'a unguwa ya unguwa ga muna da bukata kaza da kaza to da tijan unguwa sai su tayi su kai koken wurin shugabanni ta je a kai A ji a naɗa mutum guda a yi magana sauran da ya kare magana ce ya eh, kwarai ko gaskiya abin nan wa haka nan ne to ke to za a saurare ku kaga sai a cikin ruwan sanyi amma shaidan da kun da kun je da nasiha ba san huskar ba sai shaidan kawai ya birkitar da al'amari sai ga tsakanin ku shugabannin kun koma faɗace faɗace ci ba ya samu daɗa. Allah sauki wannan kenan abu sai ya jawo ma har a rasa rayuka bisa saba ma tsarin manzo an rasa ya kaza saba ba tsarin manzo ba a ci riba ba to wannan shike muhanin karanta da ahalin sunna wal jamaa kowane abu cin kaka annabi ya rayu shi da sahabbai ne musan shi kenan na'am yansahuna su za su zo su yi nasiha wai na lahu sabilal huda su bayyana mai hanyar shari'a ma amila bihi fadhalika in yayi aiki da shi abin da ya aiki da shi ciki to alhamdulillah kenan Eh, Lahi saqahu Allahu lahu ala aidi safaratul bashar fil ardi kenan farala ce ta Allah Allah koro ta garai bisa hannun zababbun mutane na cikin ƙasa sai suka zo suka kawo mai wannan shawara wa hum aimatul ilmi shar'i sune wato mabuta ilimin shari'a allazina ya'rifuna kaifa yuballiguna nasiha wanda suke sanin yadda za su kai nasiha ayi amfani da ita wa malam lam ya'mal bihi abinda kuma ya kiyaye kyaki da shi wa huwa fi da'iratil islam kuma da ya aiki shi yana cikin da'irar musulunci bai kafirta ba sakatu an masalibi kuma sai su kame bakin su ba za su zama ba su yi ta ciran mutuncin shi ya ce wai wai wani hukku sani su ta da jama'a su ce ku saurare mu jama'a wani maka je maka ce mishi kaza da maka ce mishi kaza maka ce mishi ai kaza ya kiya to shi kaza ne ma to ba su tawa su ci haka abin da dai aiki da shi cikin nasiha kun kai da siha goma an yi aiki da biyar ba ma an raba biyu ba alhamdulillah an garba da su ai ba cewa za ta abin da koyi sai an yake da ko ba haka ba sai a zo kuma wata rana a gami ne za a kai min walam yi ayubahu ba za su keta alhurman mutuncin shi ba sannan kuma ba za su yada aibin shi ba wa inna matariq as-sahih an da lahu ala da al-khusus abinda ke hanya ingantatta yin nasiha ga shugaba ta hanya a keɓance shi ba zo ka zo kawai cikin jama'a ka tara jama'a ka kasukai kai sannan in labari ya je mai sai ce to wane kenan ya mana siha bari in gyara ba ba haka ake nasiha ba mm. mun gane ko zuwa za kai sai kai sai shi wani bai san ka gaya mai ba kawai yanzu magana ga bakin shi za a jinta ba a ta ga kowa ba shi ga bakin shi aka fara jinta shi kenan to kai yanzu ya dauke kama abokin shawara da dai haka ka mai wani mahici za a mai nasiha hanya inganta ta amina shi ya bisa ga hanyar kebance shi wala sabilin sitari bisa hanyar sitirce shi sai kai sai shi Kusa shamaki kusa labile ka gaya mai li'anna wilatal umuri dan eh, walatal muslimina dan shugabannin musulmi laisu ka awamin nas ka ku dauke su kamar sauran amawan mutane dan me zaka dauka shugabanku da shi da sauran mutanen gari da darajar su da wurinka ka ma saba ma Allah in kai hakan ka saba ma annabi yaushe kake ɗaukar shugaba daidai da sauran mutane ka daidai ta kanshi da sauran kanin mutane ka daidai da da sauran mutane jama'ar da mutanen da duk jama'a yanzu maka ɗauki jihar maradu mutanen da za a ce jihar maradin ga duka amana ta bisa ga tahin hannun shi take shi ne za ka zo ka daidai tashi da abokinka saboda Allah ka ce yadda za ka magana da abokinka ka za ka yi da shi yadda za ka ɓata mutunci abokinka ka za ka ɓata mutunci shi wanda in har ya zan salihi a shi karɓaɓɓa ce addu'a shugaba salihi karɓar ɓaci, saboda jagora ne na jama'a kullum yana cikin aikin nauyin jama'a yana iya rasa tashi bukata don biyan bukatar jama'a to saboda haka addu'a shi take karfafa in har zo sali to shi ne za ka zo ka keta al'umma ka daidai tashi da sauran mutane mutane ba daidai suke ba ka san mu musulmi yanzu wai adalci ne duk mutum duk mutum ne wai duk musulmi musulmi ne yawan yawa Allah ya bambanta su annabi ya bambanta su kai ka zo ka ce duk ɗaya ne annabawa ma Allah ya bambanta su a cikin wannan abu yayi yawa to mu gyara mu sani wannan ba mazhaba ahlus sunna wal jama'a ce mu gyara ya mun yan izala kar mu dauka mutane duk ɗaya ne ba ɗaya bane mala'iku ba darajar su ɗaya ba annaba ma faddalna ba da mu ala badan Allah ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya ma adalci ya karanta da mu hanyar adalci sahabban shi ba darajar su ɗaya a gaban shi ba to dan me mu daidaita su mu ce mutane duk ɗaya ne mutunan da bi ba Allah cikin alkur'ani musulmin da suka fara karɓa addini aka yi Ko kowa da su har addini ya samu zama sai da Allah ya bambanta su da sauran mutane ce as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar radiyallahu anhum wa radu anhu wa hadalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kai da yau ba san matsayin ka ba sai ka ce kai da su duk dai saboda Allah sahabin wancan lokacin ma bai yarda yake shi da su duk dai ne ba ko ba haka ba la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatal ulaika azam darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatal fa kullu ma dukkan yan aljanna yan ba darajatu ko da ku ai ba dai suke ba watanni ma ai ba dai suke ba kawai sai mutum ya zo ce duk mutane da ne saboda Allah ha to wannan ba hanyar ahli sunna wal jama'a ba saboda haka bar ɗaukar shugabanni da saurari sai a'a mai hurhura cikin mutane ma musulmi aka ce ba ɗaya yake da wanda ba yana da nashi kima wanda ya daɗe cikin musulunci yana da nashi kima dattijo a gari yana da tashi kima daɗa bare a ce shugaba ne wanda ake kai koke wurin shi ya warware matsalar musulmi kace da ɗaya ne malami a gari yana da matsayi duk wanda ka gani malami ya zana mai suna shi ɗan ma uwar armi da uba ne ko ba haka nan bane ba mai jayayya ko wayar to dan me za a ce mutane da ɗai wannan ba maza ba alisun da wal jama'a to to mun kawo yana fasahibul ilmi wal hikima ma'abuta ilmi ma'abuta hikima ma'abucin ilmi ma'abucin hikima huwa allazi yadawal ashafi mawadi'aha ne za ka samu yana aza abubuwa wuraren su kowane abu ya aza shi inda yake daidai amma jahili wa sai ya ɗauko na bahaushe kan buzu ya gama da na ba abu mun gane ko ma'ana sai ya kai da ƙafafu da saboda haka ba mu sanin abin da ke hakikanin addini sai mun rungumi malamai sai mun rungumi malamai kuma sai an yi karatu wannan shi ne zai sa fahimci mi a addini in ba haka ba sai mu ta faduwa muna tashi cikin jinin jahilci me ta aikata wani abu muna ganin kokari ne muke muku nan banna ce muke ma Allah da Annabi hadhihi jama'a wannan jama'a laisu kal khawarij su ba dai suke da khawarij ba allazina kaffiruna bil ma'asi ba dai suke da khawarij ba wanda ke da mutun dan yayi zanubi zanubi daban kafirci daban dan mutun yayi zanubi ba kafiri bane wanda ya zina fasiki ne ba kafiri bane wanda ya shagiya fasiki ne ba kafiri bane wanda ya ƙarya fasiki ne ba kafiri bane ko kun gane su ka ba irori wanda ya yi su fasiki ne shi ba kafiri ba sai in ya ce ya yi su ne akan halal ne ba haram ba ne to sannan ne za a yi magana kafirci to ba ka kafirta mutum dan zunubi zunubi daban kafirci daban Allah ya samu bambanci wannan shine mazhaban ahlus sunnah wal jamaa su ka khawariji ko mai fasara irin fasara khawariji shine duk wanda yayi sako ma kafiri kuma in ya shiga wata bai fita wannan khawariji kenan wannan ba mazhaban ahlus sunnah wal jamaa bace wallazina yarawna masawalata masawalata hukami wanda su kawarin su suna ganin abu ne mai kyau akai hari ga shugabanni wa yahasibunahum alal aqda alanan bal wa yakaffirunahum bil ma'asi su suna kilgama wato shugabanni kurakurai suna cinta duk inda suka kuskure ta cinta aje tsaye kenan ai kaga yayi kaza kuma yayi kaza kuma nan yayi kaza kuma nan yayi kaza tana kafirta su dalilin sabo su ce duk wani shugaba in za mu sabo kafiri ne kama salaftu yace kamar yadda na gabatar baya wa ya al kunar al-muhimma sukan bar al'amurra muhimmai su yi waci da su su shiga kafirta mutane ba gari ba su ba ga al'amurra muhimmai su karantar da mutane sun bar su allati ala ra'atiha tauhidillahi wanda al'amurra muhimmai wanda cikin jagoran al'amurra muhimmai na kan gaba shine tauhidi maimakon su karantar da mutane tauhidi sai kokarin kayar su karanta da su tauhidi daidai sai ka furta mutane tabaraka tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala sifatihi wa fi وصفاته wa fi وفي sai Karanta da mutane tauhidin Allah wajen uluhiya wajen ibada tauhidin ibada duk ibada ba a sarfa daga wani sai ga Allah wa asma'i da sanin tauhidin sunaye ga sunayen Allah shi wanda shi kadai ake kira da wannan suna ba a kiran wani da wannan suna sai shi Allahu ba a kiran wani da wannan suna sai sai Allahu to banda Allahu akwai sufofi da dama wanda ba a kiran wani khaliqu sai Allah kun gane ko amma kaga sami'u basiru kenan mai ji mai gani wannan duk ana kiran halitta Allah da mai ji ne mai gani ne kun gane to akwai sunayen da sai Allah tabaraka wa ta'ala ke kira, akwai sufofin da sai Allah tabaraka wa ta'ala ke a karantar da mutane wannan su san wannan mun bayyana wannan Wasifati sifati sun suna shi da shi wa fi rububiyyati su karantar da mutane san tauhidin rububiyya tauhidin ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala abinda Allah shine yayi shi kuma yake rike da shi wa fi af'alihi da ayyuka ne kenan rububiyya samkar da ruwan sama Allah ke yi halitta Allah ke yi bada lahiya Allah ke yi arzutawa Allah ke yi kashewa Allah ke yi duk ba wanda ke yi maka wannan ba Allah tabaraka to dauke wannan abin ka jingina ga wanda banda ba Allah ba ka keta alfarmar tauhid da rububiyya da ayyukan Allah in aka ce ayyukan Allah nan yakan zurhu an gada na ambata ayyukan Allah ne to kuma akwai sufa ta aiki ga Allah Allah na sabkowa zuwa saman duniya sabko wannan aiki sufa ce ta aiki kenan wannan duk tabbatar da shi ga Allah abu ne na abi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abi ayoyin alqur'ani a tabbatar ma Allah sifofin da annabi ya tabbatar mai kuma sahabbai suka rayu akan haka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to kawari da sun bar nan kawai sai dai suna kallon ka in kai laifi kaza a ce kaza kai in kai kaza a ce kaza kai fa man manahu Allah duk wanda Allah ya ma baiwa ya bashi ilman wa akhadha al-ilma ala ala ashiya ya bashi baiwa bashi ilimi wa akhadha al-ilma ala ashiyakihi ya karbi ilimi bisa ga hannun malaman shi ba wai ya tayi littafi ya sani ba ya koyi ilimi a hannun malamai ne tajidu za ka samu wannan anna lahu usulubuhu alkhas za ka samu wannan mutum usulubin karantarwa shi usulubi ne ke bantacce almutamayyiz wanda ke nuna bambanci fi amri cikin al'amarin shi Wani haihi da in sadda zai bada umarni kaga ya zan bamban da najahi wani ayi sadda zai hani ga wani abu cikin shari'a kaga ya zan bamban da najahi wa nasihatu sadda zai yi nasiha za a ga nasiha ta zan bamban da najahi da ta wanda bai karbe ilimi a wurin malamai ba saboda sai ka karbi ilimi wajen malamai kake sanin irin yadda ake rayuwa da ilimin shi kan shi ilimin akwai yadda zaka rayu da shi wane ka an wani wasu akwai yadda ya cuce ka ya cuci wasu Allah ya sauki saboda mai ilimi in ya lalace da kasan kura ta cire cikin awaki bannin da za yi yawa gari ta kun gane ko to shi yasa duk malamai a ka'idar su suke cewa ilimi tukuntun tun farko zaɓi malami wanda ka yarda ɗabi'un shi sannan abin da zai koya maka ya san shi ya kware ga abin da yake koya maka sannan zaka zo ka zauna ka ɗauki karatu da shi dan ka samu dabi'a mai kyau kuma ka sami karatun mai kyau dan kar ka zo ka yi mahaukacin karatu ai mahaukaci ya kubce cikin garki kaga banna za shi to haka nan ne idan mai ilimi ya rikice to banna da zai wa ta yi amfanin shi yawa ko kuma banna ta zan ita ce zanna nasiha shi za zan banban da nasiha jahili wanda bai dauki karatu ga malamai wa da'awatuhu wa'azin shi ma zaka ga ya sha banban da wa'azin wanda ya karatu a wurin malamai wa man hajja jihadihi hajji hadi zai rera wutar jihadi sai ga jihadin ya saba mai da annabi ce sallallahu alaihi wasallam kun kuna ta garin za ku yi shahada dan ga mutuwa ce za ku bi saban annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ta'amulihi ma'an nas cikin mu'amalar shi ma da mutane sai ga ta sha banban da na wanda bai karatu a wurin malamai ba wa fiqhin nusus shar'iyya shi duk abin da za a yi bisa ga dacewar nasoshin shari'a za a yi bi ha a sahiha al-mardiyya da ma'anonin su wanda suke ingantattu wanda shari'a ta yarda shi haka za a ga tsarin shi ba dai yake da wanda kawai bai dauki karatu wurin malamai ba kaga wanda bai dauki karatu wurin malamai bai koyi ladabin karatun ba bai koyi da ake karantar da karatun ba bai dauki bai koyi tsirkun tadrisi da ake karantar da karatun ba duka shi kan shi da za a yi a ladabtar da shi ka diba ka gani a ta'an bori sai an maka girkawa ko ba ka da mani to a ce shi karatu shi ke da kawai sai kai abin kai kai ba tsari malam bai aza ka masa kowace hanya ba kawai haba mutane a ce hayan bori sai yi mu tsari tsakani da Allah kowane abu yana da tsari ko yan caca nan abin da suke akwai tsari cikin su akwai abin da suke tsara wanda su suke biya to Allah ya mu gyara sai a tafsiri sani tafsiri na gami can mun yi tafsirin warko ha na jama'a eh kwarai wancan ya tuno tafsiri na biyu ga wannan jama'a da aka ce hiyar jama'a kace duk kashi biyu duk ɗan wuta ne sai kashi ɗaya wanda suka tsaya kan abin da annabi ya raya kashi da sahabbai ne a jihadin su a ibadar su a komi to sai aka yi tafsiri na farko to sai tafsiri na biyu sai ce tafsiri na biyu da ta'ifatin najiyatul mansura tafsiri na biyu ga wannan jama'a masu rike da abin da annabi ya raya kai shi da sahabbai ne kowa ma fassara annabi sallallahu alaihi wasallam bihi fil asri asani shine abin da annabi ya fassara ta da shi a cikin hadisi na biyu allazi fi sanadihi dafin wanda shi hadisin cikin sanadin shi akwai rauni kama huwa ma'rufun kamar yadda yake sanannen abu wurin malaman ilimi malaman ilimi na hadisi malam yace walakin ya shahada lahu hadithu hadithu sabiq sai dai hadisin da ya gabata yana shaida ga shi wanga mai raunin dalilin shaida shi to zai samu karfafa kama a ce mutum ne yana da rauni ba zai iya ɗaga wannan dutse shi kadai ba to sai wani ya dafa mai kaga sai su daga shi ya ce to hadisin ya samu wani hadisi ya shaide shi saboda haka wato ya tashi daga layin rauni zai iya zama hasana hiya wato shine manza Allah ya ce ita wannan jama'a ita ce man kana duk wa'anda kenan man bi ma'anar jama'a nan ta zo nan lafazi ne na man amma dai yana ɗaukar ma'anar jama'a man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi su ne jama'ar da duk suka kasance a addinin su bisa ga abinda bisa ga misalin abin da na rayu akan shi ne ne na. to ga hadisi Tirmidhi ya hitar da shi cikin sanan nashi hadisi ne lamba 2641 min hadisi Abdullah bin Amr radiyallahu anhu wa sanahu al-Albani shi ma Nasir bin Albani ya ce hadisin hasanan ne fi sayyid jami'a cikin litan sayyid jami'a hadisi mai lamba dubu biyar da dari uku da arba'in da uku. To manzo Allah fassara cewa wannan su ne jama'a shi ne tafsiri na biyu. Wa huwa min haisul ma'ana shi wanga hadisi a wajen ma'anar shi sahihun sahihi ne. Wa min haisul sanadi wajen sanadin shi kau shahada lahu ma qablahu hadisin da ya gabace shi ya shaide shi. Fala takuna aljama'a ala haqqin kamilin salimin jama'a ba za su kasance ba bisa gaskiya kammalalla lahiyayya illa idza kanat ala misla ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu jama'a duk inda ka gansu ba za su zama bisa gaskiya ba bai yiwa a ce bisa gaskiya ne sai kamalallen gaskiya cikakken gaskiya lahiyayya sai in an ga a addinin su suna basa misali abin da annabi ya rayu akai ne shi da sabbai duk garin da ka zo haka ne za ka tsaya tsayin garin ka kalle su shine ma wani kawai shan abin da in sallah ce shan abin da annabi ya raya kai shi sabai ne wajen sallah haka ne suke in azumi ne haka ne suke in zakka ce haka ne suke in dukkan abin da za a ce ma addini shi da annabi ya raya akai shi da sabai ne suke in ba haka ba to su ba ahlus sunna da jama'a ne ba suna cikin wancan layin na 73 na 72 layin 72 suke ko dai su shiga wuta su tabbata abada bid'a su ta kafirta su ko kuma wanda bid'a su bata kafirta su ba su shiga wuta su yi zama gwalgwadon yadda masu zunubi za su yi zama Allah ya hindu su sadda suka gama kafansu. ɗayan biyu wannan ita ce gire su amma duk wanda a addini shi za a kalle shi ba irin yadda annabi ya kai shi da sabbai ne mai aiki ba to wannan bai cikin ahlus sunna wal jama'a ko da ya sa kan shi ciki sa kan shi yake annabi bai sa shi ciki ba kuma Allah bai rubuta shi cikin su ba ka san akwai dan sa kai ko ya eh, ce shi cikin kaza niki wa baki ya firaq ai in kan lura nan yanzu maradi kowa ma ahli sunna kowa nan muni? kowa ma ahli sunna kowa ma sai ce mu ma ba ahli sunna bane to sai an je ranar rarrabewa sai mun mun babbar kasuwa kotun koli ranar ne za zai tabbata radda mutum zai wayi gari in kahiri ne an rubuta mai gaban goshin shi kahiri ne shi <laughs> to gardama ta mi na gardama wuce ma ce a garin gaskiya sunan shi. Garin gaskiya. Wa ma baki ta firak, amma sauran masu aƙidu, sauran jama'a. Min hadhihi al-umma na wannan al'umma wanda ke danganta kansu ga musulunci. Wa adaduha isnatani wa sab'una firqa, adadin su kashi 72. Fa ya halika, su halaka kuni, fin nari, cikin wuta za su shiga. Minhum man huwa khalidun fiha abada, cikin sa wanda zai tabbata ciki har abada. wa minhum man yakunu man yakuna fiha ila amadin cikin sa akwai wanda zai zan cikin wuta ya zauna har zuwa wani lokaci kama arada Allah kuma yadda Allah ya so wa qaddara kuma kamar yadda ya kaddara wa wahidatin hiya firqatin najiya kashi dai shine jama'ar da za ta tsira ahli sunna wal jama'a su ne ahli sunna wal jama'a su kuma an nura ai aiki ne za kai su face za ka dauka ta aiki da qur'ani da sunna da rayuwar magabata sanan ne za ka zama haka su wa'anga guda su ne ahlus sunna wal jama'a allati ala manhajir rasul rasul eh, manhajir rasul al-karimi alayhi salatu wa salam su ne wanda ke bisa ga manhaji karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu al-kiram da sabban shi masu daraja kama sabaka bayanuhu kamar yadda bayanin shi gabata thumma shara'a shaykh sannan malam ya ci gaba fi tafsil aqidatihi cikin rarrabe aqidatai yana nihin Muhammad da Abdul Wahab ya ci gaba can cikin matani yace fa hiya aqidatu wa aqidatul muslimina wannan ita ce aqida shi kuma ita ce aqida dukkan musulmi ajma'ina baki dai allazina arafu islamahum musulmin da suka san musuluncin su wa haqqaquhu suka tantance shi wa amilu bi muqtadahu suka yi aiki da abin da shine ake so a yi aiki da shi cikin musuluncin suka yi aiki da abin da shi an musulunci wa ala ra'sihim da jagorancin su wanda ke kan gaba gare su masu jagorancin su kan wannan aiki fi kulli zamana a cikin kowane lokaci wa makanin da kowace ƙasa a yi mutum ilimin shari'a za ka same su ma abuta ilimin shari'a kenan sada duk ka samu mutane musulmi masu jagorancin su game da al'amarin musulunci sai suka zan ba masana shari'ar musulunci ba da ba suna da jama'a ne ba in dai ahli sunna wani jama'a ne to dole ya zan wanda zai ciya ku yi wanda zai ciya ku bari haram ne halal ne to ya zan wanda kun tabbatar da ya san musulunci mun gane ko kuma ku bashi haƙƙin shi ku bashi haƙƙin shi yadda kuka ga Allah ya tsara dukkan komi shugabanni Allah ya tsara bin su wajibi ne annabawa bin su wajibi ne malamai yace bin su wajibi ne haka ne ko ba haka ne ba kai hatta uwa yace bin su wajibi ne kai bahaushe ma ce bin na gaba bin Allah ko ba haka nan ne ba haka shi ba ba wani jayayya To jama'a musulmi kun ga hanyar da ake gyaran addini. Cewa ni ahlus sunna ne sai an karanta irin wangan littafin ake gane shin kai ma sai ka gane shin ni ko ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane. Sai an karanta. Ba suna ne kawai in sa maka ba. Ko kun gane? Ba in azage me ne kawai ba. Ba in dace wando ne kadai ba. A'a wannan duk cikin layin sunna ne. Bai shi kadai ne sunna ba. Ko mun bayyance wannan ko? Ɗabi'u na gari duk suna nan, duk suna cikin akida da suna jama'a yin ɗabi'u na gari. yin amana yin kaza Allah ka taimake alfiraku to mu sani mana yace waccan jama'a jama'a da suka kalkasu saba'in da biyu wanda za su zan ‘yan wata alhalika hallakaku allati ta'arradna da zikirha ya ce wadda mun gitto dan bayanin su hiya alfirqu allati khalafat alfirqat Su sune jama'a da suka saba ma wannan jama'a annajiya wanda za ta tsira at-ta'ifatul mansura wadda take ita ce wadda Allah ke ba taimakon riko da addini ko mun duniya ta shiga rikici sawa an kanatil mukhalifa fi kulli shay'in min dinillahi in saba da suka musu cikin dukkan komi ne na addinin Allah aw kanatil mukhalifa fi ashya'in min ta'alimi dinil islam ko ko saba musu da suka yi cikin wasu abubuwa ne daga cikin karantarwar musulunci kadai ba cikin duka ba fa hiya laysat kullu hafin nari to ita wannan jama'a yace to ba duka za ta shiga wuta khalidatin mukhladatan ba duka za su shiga wuta ta dawwama cikin wuta ba laysat kullaha fin nari khalidatan mukhallada ba za ba duka za su shiga wuta ba ta dawwama ciki walakin man akhrajahu dalaluhu amma duk wanda batar shi ta fitar da shi wa hawahu da son zuciye shi wa bid'atuhu da bid'a shi duk wanda wa'anga suka yi da shi min da'iratul islam yayi bid'a babba da yi da shi daga musulunci ko ya bata babba mai ta da shirga musulunci ko san zuciya babba mai ta da shirga musulunci bil kulliya baki dai bi shaharatin nusus tare da shaidar nasoshin shari'a min alkitabi was sunnati wal ijma'i daga littafin Allah da sunnan manzo da ijma'in malamai aw bi shaharatil qur'ani ko da al alqur'ani mai girma aw bi shaharatis sunnati ko da sunna aw bi ma ajma'a alaihi almuslimuna ko da abinda jama'a musulmin duniya suka yi ittifaki akai idza kharaja bi dalalihi min alislam in yahi daga musulunci dalilin batatai kasashe ta kai girman hidda shi daga musulunci bi shaharata hadhihi al-masadir ta hanyar shaida ga littattafai da ma karanta ko an ga dalilai da ma karanta aw ba'd hadhihi al-masadir as-salasa ko sashen wannan masadir guda uku faqad kharaja min al-islam bil kulliyya masadir guda uku littafin Allah sunnan manzo ijma'i kun gane ko duk wanda aka yi ijma'i akan lalle bid'a shi ta kafirta shi ko littafin Allah shi da ya kafirta ta kafirta shi ko sunnan annabi to duk wanda ɗayan uku shi fa kada kharaja min al-islam bil kulliya ya yi daga musulunci baki daya fa in mata ala zalika fa huwa halikun in ya mutu akan haka shi halakakke ne wa min ali shaqa'i asarmadi yana cikin ma'abuta tabewa gobe kiyama tabewa mai dagewa wa man lam takarjuhu bid'atuhu an da'iratul islami wanda ka bid'a shi bata hidda shi daga da'irar musulunci ba fa innahu ala qadarin azimin to yana dai masa hadari mai girma li annahu in masa fil bid'i dan shi ya turma zakan shi cikin bid'a